ya yi bai sai <coughs> fara tari ya fara tari duk tarin nan mafi zuwa mashi ba sai an fara kuma sai ya dan fara baiti daya shi na shi ne ya ce yace cewa lilwawi ghainun fa'uha wa lijimu jizriya ba ko ya hada kayan shi to mu je to bismillah من شريعة إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام ورا ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل طب. a can kuma in aka ci gaba sai an karasa ɗaya mu karasa shi kawai shi ce na fi khamsatin min ba'da ashrin ramzuha في كلمها ذا البيت قد ضممتها شذاتنا كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زد في تقى ضع ظالما kun shi da kenan to mu amsa إلا إذا كان بكلمة فلا إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا تدغم كدنيا ثم صنوان والثاني إدغام بغير غنة والثاني إدغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء الإغلاق عند الباء ميمن بغنة مع الإخفاء مع والرابع الإخفاء عند الفاضل والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل من الحروف

إلا إذا كان بكلمة فلا دنيا فدنيا ثم صنوان فلا والثاني إلغام لغيرهن بالله بوراء وكرمن والثالث الإخلاق عند في أمر بكنة مع الإخفاء والرابع الإخلاق عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من واحد عشر نوتها في جمع هذا البيت قد ضمنتها شفاتنا كم زاد شخص مقدما من طيبا لذيك قهر عظيما إلا إذا كان ياتي لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بين مو علما كو علما إدغامي يا قسي جدابيو كو akwai al-idghamul naqis akwai al kamil an shi ne yanmu yanmu to ne sai ya faɗa mana sharaɗin al-idghamun ya ce illa idza kana bi kalmati sai dai idan idgamin ya zama a kalma ɗaya a izhari in ba ku manta ba mun ce ai za a iya cewa yan'auna da yanhauna ko da an'amta an'am an'am وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك kaga fi kilmatin kalma ɗaya ke saɓanin idan mutum ya ce man aman kalmomi biyu ne shi ko tanwini dama dole ya kasance kalmomi biyu to shi ne sai ya ce al-idghamun naqis illa idza kana bi kilmatin sai dai idan idgami ya zo a kalma ɗaya da nunun sakina da harafin idgami suka zo a kalma ɗaya fala tudjim to ba za ka yi ba na so a ce muna da abun rubutu juwidi ai bai ruwa ba a rubutu in aka zo nan gaba dole a samu allo tudjim zuwa ran asabar ya kamata a yi tunanin yadda za a samu allo to fala tudghim in kalma ɗaya ce ba za ka idigami ba hmm? ka duniya kaman duniya ta zo da wurare da yawa a cikin alkur'ani ko ta zo a cikin wurare da yawa a cikin alkur'ani mai girma duniya duniya kun ga ga nunin saki na gaba kuma ga ya'un amma kalma ɗaya ce ba za ka ce dukiya ba إنما الحياة الدنيا لعب hayatu بذاك duniya. ba za ka ce ba, duniya. wannan shine suke ce masa al-ibharul mutlaq ismuhu al-izharul mutlaq ana ce masa izhari mutlaqi kai tsaye izhari za a yi duniya su hudu ne a cikin alkur'ani ita duniya ita ce ta farko sannan sinwan a wuri ɗaya a cikin alkur'ani ya zo a aya ɗaya a sura ɗaya a cikin alkur'ani kala haka aka karanta kamar sai na ukun su akwai qinwan qinwan sai kuma na hudu shine bunyan malamai su ce wala khamisa lahunna fil qur'an ba su da na biyar a cikin qur'ani ko duniya ko sinwan ko qinwan ko bunyan inna allaha yuhibbu alladhina يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم أفمن أسس بنيانه ka kaga buniyan shi buniyan ya zo da yawa a cikin alkur'ani amma sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bi ma'in wahid sannan qinwan kowa ya je nemo a ina qinwan da sinwan suke a cikin qur'ani eh? kuje wannan al-idghamun nakish kenan mai harfa hudu yanmu ya'un nunun mimun wawu ya'un nunun mimun waw yanmu mun gane ai ko kuma ka ce yumin ko yumin ko yanmu yumin ya'un wawun mimun nunu yanmu ko yumin duk wanda ka ce ramzi ne na gane su wasani na biyu idgamun birairi gunna shine idgami ba tare da gunna ba shine ake ce masa idgamul kamil me za ka ce masa alkamil saboda zallar idigamin za'ayi. ita wannan gunnar ta tawaye idigami shi a can aka ce idgamun naqis amma nan sai aka ce idgamul kamil li khuluwi idgam min gunna saboda idigamin babu gunna a cikin zallar idgamin za a ji warra a cikin harafin lamun da sun na abinda za ka yi maimaita abu ɗaya za ka yi mallam mallam mallam wa mallam yu'min wa mallam man ne man lam ka ce mallam mallam haka min rabbihim min rabbihim mirra mirra ka gani zo mirra ka gani ba za ka ce minra sai dai mirra sun makariran na huce na kuma dukkanin su suna cin hurufu takrir su ne harfar takrir fillami warra'i wa bi takririn du'il fillami warra'i wa bi takririn du'il su ne hurufu takrir takrir sifa ce ta lamun da rawu amma ba a santa sifa ce amma ba a santa me takrir shine wajen faɗin su zaka ji kaman kana kaman harshen ka na rawa kaman kana nema ka maimaita su yanzu misali mutum ya zo faɗin ra'u sai ya yana neman ya ko kuma wajen lamun sai to ba a so Minan Allah wa man lam yu'min so daga sun sune sune harfat takrir sifat takrir sifar su ce amma kuma ba a santa sifa ce amma ba a yinta. ta mun gane shi sun makafiran nan wasu al iklabu harafi na uku kai hukunci na uku shine al-iqlabu shine Ikilabi. Ikilabi na nufin mai juyawa inda al-ba'i harafi ɗaya ke da shi shine harafin mai ba'u me za a yi miman a juya ta ta zama mimun natin kuma a yi gunna ma'an ikhsa'i tare da ɓoye mimun ɗin ba za a ga mimun ɗin a rubuce ba min ba'di ma tabayyana lahum min بعد ma تبين min بعد من بعد kaga mimun muke faɗi ko amma ba za a rubuta ta amma a masahib da ake bugawa a saudiya da masar wannan musafan masu ƙarewa da aya za a ga su kan sa wata mimun ya karama a sama domin a yi maka nuni cewa akwai ikilabi a wajen mun gane za ka ga wata mimun mimun din yin wannan masahib din kala biyu inda da abin nan akwai memun din da suke rubuta ta sai su rubuta ta rubutun iska kalli kuna gani wanda ya gani ya gani rubutun iska ba sannan wannan ita ce haka ita ce alamatul waqfil wajibi ce akwai kuma mimun mai haka mun gane ko kai haka ita kuma ita ce mimun din ikilabi wato a harafi a nutsuki za a ji ta amma ba za a ji ba za a ganta a rubuce ba to shine sai sa maka wannan alama mun gane shine ma al-ikhfa'i din kada wani ya dauka kuma ikhfa'in wani sabon karatu ne ga kuma ikhfa'i za a faɗi nan gaba al-ikhfa'i ikhfa'u al mim la tughafil kitaba bal tulfaf tulfaf tulfaz wala tulhaf tulfaz walatul haz ana faɗin ta ne da baki amma ba a rubuta ta mun gane ai warrabi'u na hudu al-ikhfa'u shine ikhfa'i shine na hudu shi kuma ikhfa'i dama shine boyewa in aka ce akhfa ai satara ya boye inda al-fadili ikhfa'i a wurin ɗalibi wanda ya kasance mai daraja min al-hurufi na haruffa wajibun lil fadili tilas ne mutum in dai shi mai daraja ne ikhfa'i in baka ikhfa'i kai baka da daraja lasta fadilan fi khamsatin min da ashirin bayan biyar da goma biyar da goma sha biyar kenan ramzuha alamominsu fi kilmi hadal baiti a kalmomin wannan baitin kabban mantuha na ƙuƙƙunsa su ina suke sif صاد ذا ذال سنا ساء كم كاف جاد جيم شخص شين قد قاف سما شين دم دال طيبا طاء زد زاي في فاء تقاء تاء ضع ضاد ظالما ظال wannan su ne huruful ikhfa'i shi ya kwashe kaso mai yawa yana da nasibul asad hmm? nasibul asad ko nasibul asad ce zaki ba wai an ce ne da kura da kura da dila da zaki suka fita farauta ina ba ku labarin asalin wannan karin magana ne na nasibul asad ko hazzul asad shikenan sai suka samo jakin jeji da barewa da kuma da kuma zomo jakin jeji ne zane-zanen nan da dila kai da barewa da kuma zomo shi kenan sai zaki ya zo aka dawo sai aka ce ma kura ƙasin bainana aka ce ma kura ta raba shi kura sai ta سيتشيتو سيتشي الأغنب للثعلبي الأغنب للثعلبي والهماغ للأسد والغزال لي هكذا لكن يجي وكي يغبو وغن كوانك يد أكي في قشيتا في قشقوها sai ya ce ma sai ya ce ma sai ya ce ma dila qasim bainana raba mana <laughs> shikenan sai kuwa sai dila ya ce sai ya ce al'arnabu al'arnabu li gada'i al-malik hmm? li gada'i al wal ghazalu li fuduri sannan wal himaru li ashaihi ce ai ran kai dade ai ai ai zoman nan sai a dan yi kalacin safa da shi kawai gobe kai za ka yi kalacin safa da shi sannan idan rana ta dan hantsi abincin rana kuma sai ka kama sai ka ci dila kai ka ci barewa sannan kuma in dare yayi shi kenan kawai sai ka ci jakin daji shi kenan sai zaki dariya sai ce aina hazi hadhihi mata. sai ce wallahi sai ta ce ta ce min dibi'i sai aina ka koyi wannan aina ka koyi dila aina kika koyi wannan wannan wannan gaban haka na adalci sai ce wallahi kura ce ta koya mini daga kura na koya <laughs> to shi ne shi ne asad <laughs> to gani yana da habbul asad to ne ikhfa'i ikhfa'i bai da wahala amma mafi yawanci kuma wasu ba su ko ce min dunillahi min dunillahi wa man fihin to su ne wannan sai ku je ku ta ɗabiki shi karatun ƙur'ani da kake ganin sa yawan yin sa shi ke sa karatun ka yi kyau malam ibn al-jazari na cewa a cikin jazariya وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه قرآني da yinsa da barinsa da tajwidi to abinda ke bambanta mai yi da wanda bai yi shine riyada tumri'in bi fakkihi mutum ya rika riyada yana exercise yana mumarasa in kana yawan yi to karatun ka sai ya riƙa kyau malam shatibi ya ce وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا نيمي تقراتن القرآن هي شي قارا من قرآن كو فلك متن ينا يوان قراتن قرآن زي قراتن شيا في كو الله سبحانه وتعالى يسا مسمى cikin من يقيم حروفه ولا يضيع حدوده هذا هناك من يقيم حروفه أما ويضيع حدوده والله كك سامو من زما cikin yanzu kun samu baiti da za ku